وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan radiyallahu an Usman Zunnurain radiyallahu an a cikin wannan anguwa ta GRA a wannan gari na Bauchi don karanta littafi mai albarka insha Allah na tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat na fadilatu Sheikh Ad-Daktur Salih bin fauzan alfauzan fawzan hafizahu Allah ta'ala wa bisa ga iko na Allah tare da hore horewarsa da yaddarsa a yau za mu tashi akan daidai darasi na uku muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ya sa mu cikin jama'ar da ake karɓan ibadunsu na ƙware ake kuma yafe musu kurakuransu yau da ikon Allah kusan muna sha bakwai ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da takwas hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina a cikin karatu da ikon Allah muna kan alfasuwal fasali na farko a hakamun amma hukunce-hukunce da suke gamammu mun yi bayani akan na farko makanatul mar'ati qabla al-islam matsayin mace gabanin zuwan musulunci wato a lokacin jahiliya Abun da tura ake cewa period of ignorance and barbarism na biyu mun yi magana akan makanatul mar'ati fil islam matsayin mace a musulunci muna cikin bayanin yadda musulunci ya kamba mace ya ɗaukaka ta ya ba ta daraja ya ɗaukaka ta ya mutunta ta da ikon Allah a sati da ya gabata lokaci ya kawo mana hari a yau da ikon Allah za mu ci gaba da bayani akan makanatul mar'ati fil islam matsayin mace a addinin musulunci za mu tashi a daidai kan safa ta tara shafi na tara kenan malam ya ce wa fi majalis zawjiyya a ɓangaren auratayya tsakanin miji da mata hasara Allah zawaja ala arba'a haddan a'ala Allah subhanahu wata'ala ya iyakanta yin aure ga ainihin haddi na mata hudu kadai shine iyaka wato upper limit idan mutum zai aure adadin matan da zai aura a rayuwarsa idan ya kura geji ya kura ainihin giya ya kura namba shine idan ya je kwaya hudu ya isa amma yana kyau mu sani cewa gabanin musulunci ya zo addinan da suke wanzuwa a duniya ko da addinin ya karantar ko bai karantar ba masu addinin sun saba wa wannan doka na iyakance mata sukan auri mata da yawa a jahiliya akwai mutum ɗaya da ke da mata ɗari bakwai a cikin waɗanda suke ba musulmai ba wato wanda suke addinin Allah uku ne guru marahaja cikin abin da ya zayyana musu kuma suka yi koyi da wannan abu akan samu mutum ɗaya a shekarun baya kan auri mata ɗari bakwai ko da a yanzu mun gansu mutum yana auren mace ɗaya ya zauna har ma suna cewa lokaci celibacy ya fi celibacy shine zama ba iyali to amma bil haƙiƙa wannan ba karantarwar addinin su bane a duk duniya babu wani addinin ma da yace auri hudu kadai a tsaya a matsayin mafiya yawa sai addinin musulunci amma duk sauran addinan babu wani addinin da ya sa iyakan matan da za a aura ko da mai addinin ya gaya miki sai dai in baki fahimci littafinsa ba amma in kin fahimta to addininsa bai ma iyaka ba A ke rashin iyakan zai iya yin biyar ko shida ko bakwai ko ɗari ko dubu ɗaya idan ya wajabta kansa yin ɗaya ba asalin dokar addininsa ba ne sai dai shi ya kirkira ko ya canja dokar addininsa ya ce ya yi kwaya ɗayan saboda rahabaniyanci tsananta ba kai da kuma kirkiro doka addininsu ne wa rahabaniyatan uha ma ha alaihim illa a ridwanillah fama auha haqqa ri'ayatiha zaka rahabaniyanci su suka kirkira wa kansu Allah bai dora musu ba kula ga wannan malai ke cewa Allah ya iyakance matan da za a aura zuwa ga mata hudu nan ma sai ce bi shartil qiyam bil adl al mustata bainaz zawjat da sharadin mutum zai iya tsayawa da adalci wanda yake da ikon tsayawa da shi tsakanin wannan matan idan mutum iya da mace daya mata biyu ko mata uku zuwa hudu sharadin da zai sa iya da ɗaya ƙara ta biyu shine idan zai iya yin adalci tsakani sharadin da zai sa yake da biyu ya kara ta uku shine adalci iya da uku ya ta hudu duka wannan adalci ne amma a sauran addinan lokacin da suke yin ɗari bakwai a saba'in ne tasa'in ne ba ma wani doka na sharadin adalci kawai suna yin abin da suke bukata ne sharadin adalcin addinin mu ma shi ya zayyana wannan sharadi na adalci tsakanin nasu don haka kenan ashe wannan taimakon mata ne da aka shar'an da cewa za a iya yin biyu ko uku hudu amma da sharadin adalci wanda ba zai adalci ba me zai yi sai haƙura shi yasa Allah ya kira maganar auratayyan sai yace fankihu ma taba lakum minan nisa mafna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu ku auri mata mafna biyu ko kuma uku uku ko hudu hudu in kuna zato ko kuna tsoron ba za ku yi adalci ba fawahidatan sai ku auri kwaya daya idan ma ɗaya tafi karfin ku in a lokacin bayi ne au ma malakat aymanukum sai ku nemi abin da hannunku ya mallaka na baiwa sai ku aure ta me wanda yake bayyana mana yana bayyana mana karara a fili babu kokonto akan cewa sharaɗin ma ƙari shine yin adalci ɗayar ma a da idan ba za ka yi riƙe ta da adalci sai ka nemi baiwa wanda yake bayyana dini ya kwato incin mata amma lokacin da ake mata ɗari bakwai ba ma sharɗin adalci kawai mutum idan yana da bukata kawai sai ya kwasa ne baya ga wannan ma ya ce wa aujaba mu'ashiratahunna bil ma'ruf kuma Allah ya wajabta wa maza zamantakewa da mata cikin kyautatawa wajibi ne namiji idan ya auri mace ko ɗaya ce sai ya kyautata mata a lafazi magana mai daɗi a wajen abinci mai kyautatawa tufatarwa kyautatawa mu'ashira kusantan juna kyautatawa duk abin da zai a duniya akwai sharadin sai ya kyautata mata shine wa aujaba hunna bil ma'ruf sai wajabta zamantakewa da su da kyautatawa qala subhana tsarki ya taba da gare shi yace a cikin suratul nisa aya ta goma sha tara wani bangaren ayar wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su tare da kyautatawa ku rika zamantakewa da su cikin kyautatawa a ciyarwa a tufatarwa a ba da wajen zama ba da abin sha magani kula da iliminsu wajen kwanciyarsu kusantansu duk abin da za a yi shari'a ta ce bin ma'aruf sai an kyautata zuwa gare su duka menene don musulunci ya ba wa mata daraja ya kamba masu ya ɗaukaka su sannan kuma ya mutunta su shi yasa ya ce wa hunna bil ma'ruf hadisi a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi alkhairin ku gaba daya shine wanda yafi kowa alkhairi zuwa ga iyalansa ni kuma nafi kowa alkhairi zuwa ga iyalaina babu wani mutum da ya kai fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi alkhairi zuwa ga iyalai shi yafi kowa alkhairi don haka wa ashiruhunna bil ma'ruf waje ja'ala sadaka haqqan laha kuma Allah ya sanya sadaki haƙƙi ne na mata dole a bata budurwa ce bazawara ne a ka'idan shari'a idan aka karbi sadakin mace ita ake bawa hannu da hannu ta more kayanka wannan duka menene yadda addini ya kamba matsayin da sai ce a bata sadaki wa amara bi ita'iha iyyahu kamilan illa ma sumihat bihi an tibi nafsin kuma shari'a ta yi umarnin da a ba da shi gare su cikakken bayarwa sai dai kawai ɗan abin da aka go suka yafe mutum ko aka kankare masa a cikin suna so bi ma'ana a ƙa'idar shari'a wajibi ne a ba wa mace sadakinta a hannunta misali dubu goma ne dubu ashirin ne dubu talatin ne dubu arba'in ne hamsin ne za a ba ta kayanta ta more yadda take bukata wannan shine ne wannan shine ka'ida da shari'a ta zayyana mafhum tayyib dole a bata kayanta haƙƙinta a hannunta shi yasa ayat sadaki sai Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a suratul nisa ta hudu Allah ya ce wa nisaa ku ba wa mata sadaqatihinna sadakokinsu nihila a cikin mutuntawa da daɗi ku ba su komai idan ma za ka ba da sadakin ka samu sabin kuɗi sai ka nemo sabi ka bayar duk da yanzu an fi ba da sadaki kawai na kuɗi amma a shari'a za ka ba da sadakin rago ko na tinkiya ko na raƙumi ko na saniya amma ba za a ba da sadakin jaki ba ko kare za a iya ba da sadakin zinare za a iya ba da sadakin azurfa za a iya ba da sadaki na gida ko na shago za a iya ba da sadakin fegi ko na mota ko na mashin ko na keke a ce me sadakin da a ce sabon mashin ne jincen an ba da wance a kan sadakin jincen a shari'a yayi an ba da sadakinta a kan mota wata irin mota mota ta combo honda 1986 yayi wanda daga zuwanta daga kwatuna ba a shiga ba duka yayi sadakin da keke ne sabuwar keke spili duka yayi da haka sai ku ba sadakin su a cike da mutuntawa Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan suka dan yafe muku wani abu daga gare shi kuluhu ku ci wannan abun hani'an mari'a da dadin ci da dadin hadiya dadin tauna dadin hadiya idan sun yi me in sun yafe muku wani abu a cikin sadaki ashe mace na da ikon ta yafe wani bangare a cikin sadaki misali wanda kuma tafi wannan fawa ita ce bazawara amma budurwa ma bisa ga fahimtar ma ne ce tana don bai na'i ba misali babanta ya ce a kasa dakin naira dubu talatin sai ta duba shi kuma wanda zai aure ta talaka ne bai da wani wadata kila albashin sa ma naira dubu biyar ne a wata dubu talatin kuma sai ya yi aikin wata nawa kenan wata shida wata shidan kuma yana ta tarawa babu kudin abun hawa babu kudin abinci babu kudin sabulu babu na omo ba na mai sai da ce kai ai ina ji babu bai san albashinka ba ne ya dace a rage maka da haka ne ina ga yanzu maimakon ka bada dubu talatin na sawage ka bada dubu goma to ya halatta shine fa in tibuna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a in sun yafi wani bangare ya halatta da haka idan akwai lobanya akwai gamsuwa da kaunar juna yana da kyau a rika dan sauka sadakin a ce ya ba da sadakin dubu hamsin sai dai ta tausaya masa da ce dubu ashirin take bukata ya ba da sarakin dubu ashirin ta tausaya masa ta ce dubu goma take bukata ya ba da sarakin dubu goma ta ji tausayin sa sarakin dubu biyar take bukata misali duka wannan yana halatta shi kuma mijin sai ji tsoron Allah an dan yafe masa kuma kada ya walakanta ta bayan an yi auren wa ja'alaha Allahu ra'iyatan amiratan nakiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha malam yace wa ja'alaha Allahu sai Allah ya sanya mace ra'iyatan mai kiwo ce kamar yadda makiyayi ke kiwon awaki tumaki shanu raƙuma to haka Allah ya ba mace kiwo a gidan mijinta yaro zai fita a kamo shi zai zauna inda bai dace ba a kamo shi zai sha ruwa a tsaye a hana shi zai sha da hagu a hana shi a ce sha da dama zai ci abinci da hagu a ce ci da dama zai shiga banɗaki da kafar dama a ce shiga da hagu zai ainihin fito da kafar hagu a ce fita da dama wannan shine ka'ida ta shari'a ita mace ra'iyatan kiwo take yi a cikin kiwon za ta dafa abincin karyawa breakfast za ta dafa abincin rana lunch za ta yi abincin yammaci dina bayan nan da ɗan abin da ba a rasa ba duk kiwo ne yaro ba lafiya za a bashi drugs a ce zai sha three times ne daily ita take kiyayewa take bashi a duk lokacin da ya dace zai sha sau biyu ne daily ita take kiyayewa ta bashi wannan sau biyu a lokacin da ya dace duka wannan ya halata sannan amiratan mai umarni ne da abi Allah a gidanta ta yi iya kokari ta ga tana umartan yara in sun kai shekarun a ce su yi sallah ku dashi ku yi sallah sun kai shekarun a ce su yi azumi a sa su yi azumi sun kai shekarun zuwa makaranta a sa su je sun kai shekarun sanya hijabi a sanya su saka sun kai shekarun su saka kayan da ya dace da shari'a a tilasta su sa kayan da ya dace da shari'a sannan nahiyatan fi baiti zaujiha mai hani ce a gidan mijinta tana gidan mijinta tana rayuwa in ta ga za a yi sabon Allah ta hana za a bayyana tsaraici ta hana za a ci abincin da bai alda ba ta hana za a yi bacci a bangaren da bai dace ba ta hana duka wannan ita nahiyatan mai hani ne fi baiti zaujiha a gidan mijinta duk wannan ita Allah ya bawa mai dalili saboda ya ɗaukaka matsayinta ya bata leadership a bangaren da shari'a ta amince za ta yi jagoranci sannan amiratan ala auladiha ita amira ce amira dai akan 'ya'yanta ashe kenan anan kowa amira ce amma aina akan ƴaƴan da ta haifa kuma a gidan mijinta bayan nan akwai amirar fonwan kuma ko to wannan dai amira ce amma akan wa akan ƴaƴanta da kashe kowace aka ce amira yayi ko bai yi ba yanzu ku duk amirori ne kenan Allahu akbar قال صلى الله عليه وسلم من Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma ita abun tambaya ne akan kiwon da Allah ya bata in ta yi kiwo yadda ya dace Allah ya bata lada in ba ta yi kiwo yadda ya dace ba kuma ta ci amanar Allah ta ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ta ci amanar ‘ya'yanta ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim haka amana Allah ya baku na 'ya'ya in kun tarbiyyantar da su musulmai na ƙwarai da ikon Allah ku je aljanna in ba ku musu tarbiyya da shari'a ta amince da wannan ba kuma ilin halakar ku don haka hatsari ne mai girman gaske matar da ta yi wa 'ya'ya tarbiyya ta kware aljanna take zuwa uban da ya wa 'ya'ya tarbiyya na kware aljanna yake zuwa amma iyayen da suka abar 'ya'yansu babu tarbiyya ta addini ba kiyaye dokar Allah babu kiyaye Allah ya ce annabinsa ya ce wannan babu kokonto tabbas hakika in suka yi wasa mako masu wuta ne mai dalili saboda Allah kulla alaka tsakanin shiga aljanna da kuma tarbiyyar da ya bayar shine wayal an ba'abuhum ba'aba kenan sashi ma na iya tsine wa sashi a filin kiyama duk wannan malamai suka ce na iya shiga ciki ba a nan kadai ba iya daga cikin yadda addinin musulunci ya kamba mace shi ne nuna cewa wanda ya haifi 'ya'ya mata ya musu tarbiyyar addini ya ɗora su akan hanyar shari'a ya wajabta musu bin Allah ya hana su saɓon Allah ya tilasta su rayukan abin da Allah yake so menene makomarsa makomarsa aljanna haka uwar da ta yi wannan insha Allah ta'ala makomarta aljanna hadisi a cikin al'adabul mufrad na imamul bukhari rahmatullahi alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ala jariyataini wa fi riwayatin salasan fa'addabahunna wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar wanda Allah ya ce wanda ya ɗauki nauyin ‘ya'ya mata biyu ya tufatar da su ya yi haƙuri wajen tarbiyyantar da su ya ba su tarbiyya ta addini wanda Allah ya ce sun zama shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama idan uwa ce ta yi wannan sun zama shamaki gare ta daga shiga wuta gobe kiyama amma da sharadi ta musu tarbiyyar addini ta aurar da su a 'yan mata ba a zawarawa ba ta aurar da su abin da nake yi a 'yan mata da ba su yi fasikanci ba ba a matsayin wanda suka lalata samartansu ko 'yan matancinsu ba idan ha ta yi wannan tarbiyya din to ta aljanna in yi wannan makomarsa aljanna wannan mai dalili ɗaukaka matsayin mace har wannan ya sa magabata na kwarai Allah ya gafarta musu kamar yadda Sufyan bin Uyayna alaihi rahmatullahi ke faɗa mutum zai waye gari baya da ƴa mace ma ƴaƴa mata sai zai rika nemo ƴaƴa mata na ƴan uwa yayu ne kanne ne bafanu kawunai ya ɗauko ya rike su ya aurar da su ya musu tarbiyan addini ya aurar da su ya da yana roƙon Allah Allah ya bashi aljanna don abin da ya yi me yake nuna mana dan addini ya kama matsayin mace da wa yake tuna ma mace a lissafi balle a kira aljanna da ita in banna musulunci abin da ake raba su a gado ake walakantar da su ba a cin abincin suna suna al'ada amma yau addini ya ce ma wai ka ɗauki nauyin su ka tarbiyyantar da su ka aurar da su makomar ka aljanna ne me dalili saboda makanatul mar'ati fil islam matsayin mace a cikin addinin musulunci mafhum tayyib baya ga wannan malai ce wa aujaba ala zawj nafaqataha wa kiswataha bil ma'ruf Allah ya wajabta wa miji ciyar da ita da tufatar da ita bil ma'ruf tare da kyautatawa wajibi miji ya ciyar da matarsa da kyautatawa wajibi ya tufatar da ita tare da kyautatawa mafhum tayyib na uku daga cikin matsayin mace a musulunci da kuma a hakamun amma wato hukunce da ke game komai da komai mala yace ma yuriduhu a ada'ul islam wa afrakhuhum al-yawm min salabil mar'ati karamataha wa intiza'a huquqiha abinda abokanan gaban musulunci suke nufi da 'yan amshin shatansu su ne munafukai da cikin musulmai a yau na ƙoƙarin jan mace ta rasa darajar da Allah ya bata a kuma kwace haƙƙin da Allah ya bata wanda makiyanmu suke da kuma ‘yan amshin shata da ke cikinmu kenan wato munafukai makiyanmu su ne western world number one wato duniyar makiya Allah kafiran yammacin duniya ‘yan amshin shata kuma su ne jama'a da duk abun da western world suka ce da su ce dole sai an bi idan aka ce musulunci ya zalunci mace bai bata shugabanci da dace sai ce eh haka ne fa mun duba abun har aka samu wata riya wadda ta wadda ba ta da albarka a duniyance Allah ya shirye ta a ƙasar USA United States of America da ta fito take jan hankalin wai musulman duniya na farko cewa fa Qur'ani ya dace a yi editing ɗinsa bai dace da zamani ba a yi kwaskwarima wa Qur'ani don ya dace da zamani na biyu a sani cewa Qur'ani akwai wasu abubuwa na ɗan ƙauyanci a fahimtar ta a ciki wanda ya dace tun da yanzu muna cikin zamanin technological advancement ne in information technology gari a gyara wannan na uku qur'ani a ayat da yake cewa lizzakari misal hadzal unsa yayin musulmi ba su fahimta bane ba haka ayat take nufi ba tana nufin cewa maza biyu ke da rabon mace kwaya daya na hudu ta ce ma duk abin da mace namiji zai mace za ta yi karkashin wannan ha ta buɗe masallacin juma'a ta kira mutane za ta yi limancin juma'a menene sunanta na'am jazakumullahu khair wannan shine sunanta ana kiranta amina wadud amina wadud wannan shine sunanta wannan sune ake kira yan amshin shata duk abin da western world suka faɗa they will just accept it instantly ba su da wani zaɓi dole su amince da wannan to a cikin mata yanzu a duniya ba a san kamata ba tana da wasu takardu guda uku da ta rubuta idan mace ta karanta mai imani ta zubar da hawaye don ba ta da aiki sai yakar musulunci kuma da sunan musulunci take karewa kuma abin ci wai ta yi phd digiri na uku a me wai a addini islamic studies digirin da na farko a islamic studies digiri na biyu a islamic studies digiri na uku a me so menene ma'anan phd mai abbreviation din menene phd na نعم PhD PhD ko a a doctor in philosophy shine asali amma an ce PhD me yake ne doctor in philosophy haka ne asali to amma ita nata bai zama doctor in philosophy ya zama menene ya zama permanent head damage <laughs> so ta yi damejin kanta ne famanantili yayi so bai zama yi dakta ba sai dai ta yi damejin kanta famanantili to wannan shi yasa wani lokaci karanta musulunci daban da daban yanzu zai gasu ta je ta yi digiri uku a musulunci tana rusa musulunci to shi yasa musulmi na kwarai a addini ba da certificate yake tunkaho ba da ingancin ilimi yake tunkaho don me dalili addinin mu na musulunci baya respecting certificate ilimin ka sani shi yake respecting yanzu imam al-bukhari rahimahullah bai da certificate muslim abu da tirmidhi ne sai ibnu majah dukka ba ma certificate ɗaya a hadisi amma sun fi kowa sanin hadisi a tarihin duniya abu hurairah bai da certificate a hadisi not only that mu dawo kan malaman masaba irin su Imam malik shafi abu hanifa Imam abdurrahman akwai mai certificate akan ko da ainihin usul fiqi ko a fiqihu babu har yan bayan mu da irin su Sheikh bin Bas rahimahullah su Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah babu wanda yake da ko digiri kwaya ɗaya a Qur'ani ko a hadisi amma a tarihin duniya mun tabbatar sun fi kowa sanin musulunci haka Sheikhul Islam rahimahullah bai da certificate wanda yake bayyana mana shi addini burinsa ba certificate ba shine ka sani sai ki samu wani ba certificate din ya sani wani kuma da certificate din bai sani ba so menene muhimmi a addini sanin shine muhimmi ba certificate din ba certificate ribar kafa ne amma tsarin turawa shine fi respecting certificate karatun mai karatun zamani sai ki samu wani bai fahimta ba kwata-kwata amma ga sarfiyar kuma haka yake rayuwa sai ki samu wanda yake professor a mechanical engineering ba zai iya canja flock a motarsa ba idan ya yi jamus sai ya samu makaniki a bakin hanya ya kira tukuna ya zo kunce flock din ki samu da karanta fishery wato abin da yake dilin da kifi a ruwa da su da kuma kamo kifi ya yi phd ko profesa ne amma ba zai shiga ko da kwalbatin kofar gidansa ya kamo kifi ba ga wani dan su can bai ma iya rubuta sunansa ko da da abcd ba amma zai alkafara ko al'imani ya shiga ruwa ya ɗebo kifi ya ci abinci tare kuma da bayan na akwai wanda sun karanta karatun bi din sun yi na bogon kuma sun iya su ma na akwai su da yawa cikin al'umma Allah ya yawaita mana irin su na'am don haka malam ke cewa inna ada al-islam bal a'da'ul insaniya al-yawm min al-kuffari wal munafiqin lalle ne abokanan gaban musulunci kai ba ma haka ba abokanan gaban yan adam ma ba musulunci ba a yau daga cikin kafirai da munafukai wanda a cikin zukatansu walladina fi qulubihim wanda a cikin zukatansu akwai ciwo ghazahum ma nalathu maratu al-muslima min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam suna ciza yatsa saboda abin da mace ta samu musulma na daraja addini da ɗaukaka da kuma kariya da musulunci ya bata sai suna hasada da gaba da ƙiyayya gare ta li'anna ada al-islam min al-kuffar wal munafiqina saboda abokanan gaban musulunci daga cikin kafirai da munafukai yuriduna suna so an takuna mar'atu mace da kasance adata tadmirin ta zama wata na'urar dirka ki al'umma ta zama adata tadmirin ta zama na'urar dirka ki al'umma wato a rika aiki da masu wajen yakar al'umma idan ku duba yanzu a duniya gaba ɗaya duk abin da ake so a yaki musulunci da me ake yi na'am da suwa ake yaka musulunci a yau da mata ake yi duk abin da za a yi babban makamin da abokanan gaban mu ke aiki da shi su ne mata amma wani irin mata matan da ba su fahimci addini ba amma ba ma fatan ku ku zama cikin su insha Allah bisa ga da nake muku irin ku ba ku a cikin su muna da matan da ke addini da fa'i suke tunkuɗa kace na nace akan addini suke rubuce rubuce na yin da fa'i wa addini akwai su suma da yawa a duniya kamar da aka samu na banza to akwai na kwarai kuma ina addu'a Allah ya sa ku a cikin na kwarai din mala ce ba nan kadai ba wa hubalatan yastaduna biha bu'afan iman suka mai da mace wata igiya ce da ake kamo duk wani mai raunin imani da ita igiyar da haka mace ne igiyar su ta kamo duk mai raunin imani wa asabal gharai aljaniha da duk kuma wasu wanda suke da son rai wanda suke da buri da ambition da ya wuce gona da iri da fartanya to da mace ake kokari a ga an halakar da mutum ba da an yushbi'u minha shahawatihim almas'ura almas'u'ra bayan sun sha yadda sha'awoyinsu wacce suke masu me masu tsada sha'awoyinsu masu tsada sai suka mai da yanzu mace na'ura ce kawai ta kamo duk wani mai raunin imani sun yi aiki da mata sun fasikantar da mata sun yi kaza kaza wa mata sai kuma suka mai da mata na'urar kamo duk wani mutum mai imani don a bata imaninsa matukar iya da raunin imani me dalili da yake nufin cewa sun gusar da sha'awarsu da su addinin musulunci ne ya tsara mana auratayya tsakanin maza da mata amma makiya musulunci hatta a yau da muke magana dare da rana suna ta ƙoƙari a ko'ina suke su ga mai za su yi na ƙoƙarin walakantar da mata kuma su biya bukata da mata a nan muke ba da analysis magana da ministry na justice na america suka bayar wani center da suke kira wai national crime victimization survey budget of justice suka ce on daily basis a duk wayewan gari akan samu mata dubu biyu kusan da ɗari bakwai da yan kai da ake musu fyaɗe a ƙasar amerika a duk wayewan gari fyaɗe ake musu wasu iyayensu maza ke kwantar da su su yi zina da su wasu ƴaƴan da suka haifa ne suke musu fyaɗe da ƙarfi ɗan da ta haifa da ƙarfi zai zina da ita wasu yayinsu ne uwa ɗaya uba ɗaya wasu kannansu ne uwa ɗaya uba ɗaya wasu abokanan ma ainihin mazansu ne duka wannan iyanan iya faruwa a ina a western world shi ne ke cewa bayan sun biya bukata da mata sai suka mai da mata na'urori na kokarin bata imanin masu imani wannan mai kyau mana dole mata a yau masu imani su yi taka tsantsan a rayuwa kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa yuridul ladina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima suratul nisa aya ta 27 Allah yace wa yuridul ladina haqiqa suna so waɗanda yattabi'una shahawat suke ta bin son ransu su imani ku karkace karkacewa mai girma su halakar da ku halakarwa mai girma shine burin su suwa kenan waɗanda yattabi'una shahawat suke bin son ransu a sahun farko na jama'ar da ke bin son rai su ne kafirai sahu na biyu akwai munafukai daga cikin wanda suke iddi'a'in musulunci Allah shi kare mu daga wannan mala yace walladina fi qulubihim maradun minal muslimina hakika waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo daga cikin musulmai yuriduna suna so minal mar'ati daga wajen mace an takuna sil'atan rakhisatan fi ma'rabi ashabi shahawat wan naza'at ash-shaytaniyya mace da kasance wata sil'a wato kadara rakhisa mai araha da ake bijirarwa ma'abota sha'awa ake fisgo su fisga na shaidanci haka suke ƙoƙarin mai da mata suna mai da mace wata kadara ce mai araha da ake jawo marasa imani da ita sil'atan makshufatan sil'a ce wato kadara ce wacce take makshufa yayayya amama a'yunihim gaba ga idanuwansu yatamatta'una bi jamali manzariha suna jin daɗi da kallo da suke yi wa mata su yi ta kallon mata suna sa mata na bayyana tsaraici suna jin daɗi duk mutumin da bai da imani a zuciyarsa baya bukata ya ga mata na sanya hijabi duk mutumin da bai da burbudin imani a zuciyarsa baya sha ya ga mata na sanya niqabi me yake bukata su yaye fuska su yaye jikin su ya rika kallo amma mai imani burinsa su lulluɓe jikinsu gaba ɗaya bayan ma sun sa hijabi to su saka niqabi a jikinsu me lili saboda kariyarsu da mutuncinsu shine mutuncinsa amma wanda ba wanne ya dame shi ba to su fitar da kyansu su fitar da komai a jikinsu don ya gani ya ji daɗi alhali wannan kuma ba imani ba ne imani shine a rika sha'awar su rika rufe jikinsu gaba ɗaya shi yasa mali yace suna jin daɗi da kallon mata aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbaha min zalika ko ma su rika aiki da kallon da suke musu har ya aukar da su zuwa ga abin da yafi wannan muni ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب saboda haka sun yi kwaɗayi na mace ta rika fita a gidanta don ta rika tarayya da namiji a cikin komai da komai suna haɗa kafa da ana goge-goge namiji iya ɗan sanda mace na ɗan sanda namiji na soja mace na soja kawai haka suke bukata auli ta dumar rijal mumarriba fil mustashfa ko kuma da gangan sai a ware mace a ce ita ce mai mumarriba mai nosin maza a asibiti a sami namiji zabgege kato shekararsa sittin ko hamsin ko arba'in sai a ɗauko mace in shekara ashirin a ce da rika kula da shi tana mammatsa masa jikinsa tana masa allura tana ɗaura masa ruwa ya halatta mace ta yi aikin asibiti amma ya dace a samu wani tsari da za a rika bari mata na kula da mata maza na kula da 'yan uwansu maza haka muke bukata ko da ku ya zama dole a yi tare tarayya asibiti ɗaya to zama masu alluran maza maza ne 'yan uwansu masu alluran mata mata ne 'yan uwansu wannan yasa muna son canji amma kuma kowa baya so 'ya'yansa su yi karatu shi ne mata muminai na dauki wannan maudu'i ne magana a kansa saboda bilakika ba abin maudu'i ba na ɗauka zan zo a gabatar da ni a ce ga maudu'in sai aka bani wani mawdu'i mai kama da hatsin bara nasiha zuwa ga mata amma ba a ce kan kaza ba dama ai nasiha zuwa ga mata ka na sani tunda dama an ce wata za a yi wa'azi to ma sai ka ce nasiha zuwa ga mata maudu'i ne mai kama da babu an ba da maudu'i amma ba bani ba don dama akwai shi <laughs> so da haka ina ga yafi sauki a ce mata muminai karkashin nasiha zuwa ga mata muminai gabanin na gabatar zan rakkaza nasihar gaba ɗayanta ƙarƙashin aya ce kwaya ɗaya ta ƙur'ani suratul mumtahana aya ta biyu daga ƙarshe gabanin zuwa ga wannan aya ɗin iya da kyau iyaye mata su sani cewa addinin musulunci addini ne da ya musu gata addini ne da ya mutunta su addini ne da ya kambama su ta ɓangarori da dama addinin musulunci ya kai makura wajen kambama iyaye mata wanda a duk duniya babu addinin da ya musu irin wannan gata da musulunci ya musu babu addini da ya kare yancin iyaye mata a duniya yadda addinin musulunci ya kare yancin su babu addinin da ya kwato iyaye mata haƙƙin su daga zalunci da ake musu a duniya kamar addinin musulunci kula ga wannan idan yau wani ya zo ya ce miki zai kwato miki haƙƙinki musulunci bai baki ba to ki sani imanin ke yake bukata ya raba ki da shi idan wani ya zo ya miki addini ya takura ki yanzu yana buƙatan takura ki da addini yayi yayi kokarin fitar da ke daga wannan takuran to ki gane cewa iya so ya raba ki da aljannar Allah ne idan wani a yau ya zo ya miki addinin ki da yake ciki addini da ya karantar da mata ƙauyenci yanzu iya so ki waye to bil hakika ki sani cewa yana buƙatar raba ki da imani ne zuwa ga kafirci kamar yadda jiya ina karantawa a jarida wata magana ta bani mamaki da wani ɗan siyasa yake raddi zuwa ga wani ɗan uwansa ɗan siyasa a cikin daily trust ta jiya abin ya faru a cikin jihar neja ne abin al'amarin cikin maganar da yake sai yake cewa ɗan uwansa ɗan siyasa ko wanda ya rubutun cewa kana cewa matar wani ɗan siyasa ta sanu fiye da wani ɗan siyasa sai ya ce to ai kai ka ɗauka da matar wanan irin matan kullan nan ne wato wanda ba su waye ba ai matar wani ta waye mai dalili saboda ta sha adireshin gazarin ta je waje kaza ta yi adireshin maza da mata ta shiga TV kaza ta yi bayani an ganta a jarida kaza an ganta a mujalla kaza a TV kaza tana kaza da kaza ta rike matsayin kaza da kaza ka ɗauka irin matan kulle ne irin matan wancan na Kano din wato yana aibata wani mutum a Kano shi wanda yake kanan wai matansa ba sa zuwa irin wannan taron ya ɓoye su a gida yadda shari'a ta ce sai zama shi ne abin aibatawa to bin hakika kalubale yi yawa yau a duniya to the extent that mutane da dama suna kokarin raba mata da imaninsu wajibi ne iyayenmu mata su san gatan da addini ya musu kar su kuskura su yi sake a cikin jahilci ko kwaikwayon makiya musulunci ko kwaikwayon alyahudu wan nasara yasa kina tare da imaninki a raba ki da imaninki ki iya kokari ki gane babu abun da ya kai ki daraja a duk rayuwar da ke ciki a duniya mutunci musulunci ya riga ya baki na farko darajar da musulunci ya baki sura sukutun da guda a qur'ani Allah ya sa da sura suratul nisa'i wato surar mata maza suna da daraja a musulunci amma duk qur'ani babu inda Allah ce suratul rijal surar maza amma yace akwai surar nisa haka ya ware sura sukutun da guda ya ba da labarin mahaifiyar Isa alaihi salam wato Maryam suratu Maryam daga farkon surar har ƙarshe idan kika bi labari ake bayarwa na abun da ya shafi rayuwar Maryam zuwa haihuwanta zuwa ɗan da ta haifa har zuwa ƙarshen surar. Wannan daraja ce zuwa ga mace, ba nan kaɗai ba Allah ya yabo zuwa ga ‘yar uwarki Maryam alaihi salam da ta yi imani ya ba ta daraja wanda hatta sahabbai maza radiyallahu anhum mutum ɗaya ne ya samu wannan daraja ɗin a duniya shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. A ce mutum as-Siddiq shi kaɗai aka kira a zahirin nassi. Wallazi ja'a bis-sidiki wa saddaqa bihi ula'ika humul muttaquna. amma mace sai Allah ya ce mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa sai ba ta wannan suna na siddiqa wato mace ne mai tsananin gaskiya zuwa ga Allah hatta a maza a cikin sahabbai radiyallahu anhum namiji ɗaya ne a zahiri aka ce shine siddiq wato abubakar siddiq radiyallahu anhu wannan daraja ce gare ki mu duba abin da ya faru na kace na ce tsakanin mace da miji Allah ya bada sura guda a Qur'ani suratul mujadala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله Allah bai ce suratul mujadil ba sai ce mujadala sai aka nassaba surar zuwa ga mace mai jayayya da mijinta ba a ce miji mai jayayya da matarsa ba wannan duka daraja ce na mace da addini ya bata bayan nan mace da a gado ake raba ta musulunci yace yanzu ita za a ba wa gadon har yace lizzakari misl hazzil unsayaini namiji ɗaya na samun rabon mata biyu wannan ma fa a kes ɗaya ne yake faruwa akwai cases na gado da gadon da namiji ya samu shi mace ke samu amma a yau sai a ce wai musulunci bai adalci ba ya ce namiji iya ɗaukan haƙƙin mata biyu tare ko fada wurin da ake gadon mutum idan kalala ake masa a babin gado maza da mata duka daidai suke ɗauka a waje ɗaya ne fa ka je kawai yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari mislu haddul unsayin amma bayan nan fa ana ma ba su haƙi daidai wa daida ne in fact akwai wurin da mace ke samun gado fiye da wani namiji a cikin masu gadon sa amma duk da wannan kafirai sun manta sai suna cewa addinin musulunci ya hana iyaye mata haƙƙinsu baya ga wannan ga irin kalubale da ke faruwa a yanzu na ce amma za su fito su nemi kujerar siyasa ana so yanzu ya dace a ga mace ta zama kansila ko mace ta zama chairperson ko mace ta zama Member a House of Assembly ko mace ta zama senator ko ta zama member a House of Reps ko mace ta zama governor ko shugaban kasa in ma ba za a ba su ba to akalla a sa su rika deputizing maza su zama mataimakan maza kenan in an ce ciyaman namiji ne wane ne mataimakin sa sai a ce mace in an ce ranka ya dade sai a ce ranki ya dade ko in an ce yalla sai a ce yalla mai ita kuma yalla biya kenan ko in an ce mar alan guburo ita kuma a ce mai alan gubera kenan ko idan an ce gwamna namiji ne to mataimakiya sai a ce me mace bil hakika waɗannan ababe idan iyaye mata ba su fahimce hatsarin da ake sa su a ciki ba wallahi abin ana dabda da raba su da imanin su a ce mace ake bukata ta zama jagora ta al'umma har ta amince da wannan har ta rika tinkaho a duniya za ta fito ta nema ga hadisi a bukhari riwaya na abubakar radiyallahu an manzon Allah tsira da aminci sabbata gare cewa yake lan yufliha qauman wallau amrahum imra'a lai yufliha qaumun wallau amrahum imra'a dukkan jama'ar da suka jagorantar da mace a kansu ba za su yi nasara ba akwai hadisi riwaya ta Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ran da aka waye gari mata ke shugabanci a duniya to cikin kasa shi yafi alkhairi gare ka fiye da doron kasa da a waye gari a ce kana cikin kasa kana kwance shi yafi alkhairi da a ce a bayan kasa kake rayuwa to kuma yau a daidai wannan lokacin wani sai ce miki an hana ki haƙƙinki yanzu shi zai kwato miki da haƙƙinki to addini ya riga ya kwato haƙƙinki a wajen mai imani wacce ba ta da imani ne take nema yanzu wani ya kwato mata haƙƙinta amma mai imani an kwato miki haƙƙinki kula ga wannan akwai buƙatar mu san su wane ne mata mumine a dunkule aya a cikin suratul mumtahana ta biyu daga ƙarshe Allah ya ce mana ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله والله غفور رحيم a cikin wannan aya Allah ya kira mana siffa na mata muminai rayuwa da ake bukatan iyaye mata muminai su rayu a kai da in sun rayu a kai an ba wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damar ya karbi mubayi'ar su idan ya karbi mubayi'ar su bi ma'ana kenan ya lamunce musu su yan aljanna ne idan a yau mace ta yi koyi da wannan darussa na wannan aya ta rayu akai ta mutu akai da ikon Allah muna mata kyakkyawan zato cewa insha Allah ita yar aljanna ne idan yau da ikon Allah mace ta ɗauru akan waɗannan ayoyi da wannan siffofi din ba ta kauce ba da ikon Allah akan wannan siffofi muna mata zato bisa ga abin da ya bayyana gare mu da cewa ita insha Allah ta'ala mumina ce tabbatacciyar mumina auren Allah kula ga wannan muke jan hankalin iyaye mata su bude kunnen su su fahimci irin waɗannan darussa da ake bukata su rayu akai a duniyance wanda a lahirance sai Allah ya biya su da gidan aljanna wajibi ne ki saurara ki ji irin siffofin da ake bukata ki ɗoru a kansu Allah ya ce wa manzonsa as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi idza ja'aka almu'minat idan mu'minai mata sun zo gare ka a lokacin da aka saukar da wannan aya mafiya yawan matan da suke zuwa gare shi ba su ma musulunta ba sai dai wannan conditions wannan sharuɗa shine sharadin shigansu addinin musulunci don haka yace idza ja'aka almu'minat idan mu'mine mata sun zo gare ka yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a suna masu maka mubaya'a da cewa ba za su maka tarayya da komai ba ba za su yi Allah tarayya da komai ba ma'anan mubaya'a shine amincewa karban sako da kuma imani da sako tabbataccen imani da da ikon Allah babu gudu babu ja da baya akan wannan imani din ayoyi da dama a cikin Qur'ani sun bayyana mana al'amarin mubaya'a min babil misal inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahlihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih kalmar bay'atum anan magana ne akan mubaya'a innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fauka aidihim duka wannan ishara ne zuwa ga kalma ta mubaya'a ma'anan mubaya'a idan mutum ya zo ya fiyayyen halitta na amince da Allah ɗaya ne na amince da kaza da kaza sai ce ya karɓi mubaya'ar ka sai ka tafi ko kika tafi to idan ya karɓi mubaya'ar kika tafi in baki warware ba kika mutu akai ki aljanna ne idan baka warware ba ka mutu akai da ikon Allah kai dan aljanna ne don haka mubaya'a babban al'amari ne wanda kuma ya warware mubaya al'amari ya ke kashi zuwa ga bata imaninsa gaba ɗaya musamman mutum ya warware mubaya'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula ga wannan sai suka ce suka zo gare shi za su yi mubaya idan namiji zai mubaya hannu yake buɗewa haka Sai yan halitta sai namijin ya ɗora hannunsa kan hannun haka kamar yadda Jarir bin Abdullah al-Bajili radiyallahu anhu ya zo yi mubaya'a yace atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a na yi wa fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi baya ala sam'i wa ta'a zan ji kuma zan bi duk sakon da aka ce ya faɗa ko Allah ya turo zan buɗe kunne na na ji in an ce na yi ne zan yi in an ce in bari zan bari manzon Allah ya baya assa sallallahu alaihi wasallam to karban da yayi da ikon Allah Jarir ibn Abdullah al-Bajli radiyallahu anhu wanda yake ishara da cewa menene makomarsa aljanna saboda yayi baya kuma an karba da ikon Allah har ya waye gari kuma yace wan nusi li kulli muslimin a cikin hadisin yace nayi mu baya zan yi wa duk wani musulmi nasiha idan yayi kuskure duk musulmi da aka ce min ga kuskurensa da ikon Allah zan bar mu zan masa nasiha duk darajarsa a duniya duk yarintarsa duk mulkinsa duk iliminsa haka duk imaninsa hatta kuma haka duk kafircinsa idan dai kuskure yayi zan masa nasiha nasiha da yake yi ne akan wannan radiyallahu an yasa ko ciniki yayi idan ya ga abin da ka sayar masa kaman kuɗin yayi kaɗan shi da kansa sai ƙara ma kuɗin ya tura a sayo masa doki aka sayo dokin da ikon Allah da dinar ɗari me ke faruwa sai ce ka dinar ɗari yayi kaɗan sai ya ƙara ɗari ya zama ɗari biyu ya sake cewa kai yayi kaɗan ya ƙara ɗari ya zama ɗari uku ya sake cewa yayi kaɗan ya sake ƙara ɗari ya zama ɗari hudu da ya ƙara kusan zuwa ɗari biyar tukunna ya ce a kawo mai wannan me dalili ya ce na yi mu baya a zan yi nasiha wa kowane musulmi to kuɗin da ya sai da abin ya yi shi yasa na ƙara masa ka duba rikon sahabbai ko ki duba rikon sahabbai zuwa ga mubaya da suka yi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam mu yanzu ba mu rayu da shi ba amma shari'a ta mu dama mu zama muna sauraron duk abin da ya faɗa mu biyayya gare su in a qur'ani ne mu bi in a sunna ne mu bi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abun sani kadai maganar muminai idan an gayyace su zuwa ga abin da Allah da manzansa suka faɗa sai su ce mun ji mun bi Allah ya ce wannan su ne masu samun rabo Allah ya samu a cikinsu gaba ɗaya kula ga wannan wajibi ne gare ki a gaba na farko ki zama duk abin da aka ce Allah ya ce matukar ya tabbata haka Allah ya faɗa duk abin da aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam matukar ya tabbata hakan ya faɗa ki ce sami'tu wa ata'atu naji kuma nabi haka ake bukatar mu masu imani idan mata za su yi mubaya a gare shi ba su ɗora hannu kamar yadda mata suka yi mubaya a gare shi da maza a nan ma a cikin sulhun hudaybiya da aka yi na bai'atul ridwan a nan ma an kira mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai id yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke mubaya gare karkashin bishiya anan maza sun yi mata sun yi idan maza ne yana hada hannu da su amma mata bil ishara ne baya hada hannu da su dan yace inni la usafihu nisaa ni bana musafaha da mata hadisi na cikin sahihul jami dalili shine bai yadda ya taba hannun mace wacce take ba iyalansa ba kuma wacce take ba mu muharramarsa ba shi yasa wani hadisi a cikin sahiha majaladin farko yake cewa da jikin ka taba jikin matar da ba taka ba gara a dinke kanka da kusa shi yafi alkhairi a rayuwarka da a ce jikin ka taba jikin matar da bai halta ka taba ba in ji shi sallallahu alaihi wasallam don haka mubayar mata bil ishara kada suke gare shi don haka idan mata sun zo gare ka za su yi mubaya'a idza ja'aka al-mu'minat yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a za su maka mubaya akan ba za su yi wa Allah tarayya da komai ba wannan shine sharadi na farko mata imanin su bai tabbatuwa sai sun kore dukkan dangogi na shirka a cikin mu'amalarsu da ayyukansu a wurin Allah gaba ɗaya babu laifin da ya kai shirka girma babu laifin da ya kai ki wa Allah tarayya da wani abun da ya halitta babu laifin da ya kai na yi wa Allah tarayya da wani abun da ya halitta cikin abun da yake haƙƙin Allah ne don ma'anan shirka shine huwa musawatu lahi billahi fi ma huwa haƙƙun lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin abin da yake haƙƙin Allah to wannan shine shirka a duk Qur'ani idan mun karanta babu zunubin da ya kai shirka girma Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya maimaita wannan a wuraren biyu cikin suratul nisa kuma ya sake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura mansura kuma yace innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar irin waɗannan ayoyi a misali suke bayyana mana babu zunubin da ya kai shirka girman a Allah akwai tsofin shirkoki akwai kuma new modern shirkoki tsofin shirkoki wanda malamai sun dade suna mana nasiha a kayi shine abin da ya shafi tsafe tsafe ko kuma abin da iyaye mata suke zuwa a musu ina da ƴar uwa abokiyar zama ina so mijina ya rabu da ita sai wannan tashi ta je wajen wani da zai raba auren tsakanin wance da wance ko kuma ya tsani wance ya zama ni yake so kamar da yake faruwa a rayuwa kuma Qur'ani ya bayyana mana a cikin Bakara aya ta 102 wattaba'u ta tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله له في الآخرة من خلاق wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun kula ga wannan abu ne kenan ashe da dadde shine wa ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum shine ma na bihi bainal mar'i wa zawjihi shine ayi kokarin yin sihiri a raba wace da mace ko mace na neman haihuwa tana ga Allah ba zai bata ba sai ta je wajen wani ya bata duka wannan iya cikin abin da ya dace iyaye mata su guda su yi taka tsantsan da shi a rayuwa hadisi a muslim fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata riwaya kuma yace lam tuqbal salatuhu 40 yawma kula ga wannan duk abin da zai sa a ce ba za a karbi sallar ki ba ba za a karbi ibadunki a wurin Allah ba ai ba abin da ya kai wannan asara wajibi ne ki imani idan Allah ya baki aihuwa a duniya ba mai hana ki idan Allah ya hana ki a duniya ba mai baki idan Allah ya sanya fahimta mai kyau tsakanin ki da mijinki duk duniya ba mai gusar da wannan idan kuma Allah ya gusar duk duniya ba mai dawowa da shi sai shi Allah da kuma Allah bai baki abin da kike so sai kin yi biyayya zuwa ga Allah din kamar yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke ga mana cikin hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته tun lokacin da Allah ya bada umarni a hura ranki ko a hura raina rai ba za ta mutu ba dan adam ba zai mutu ba a duniya sai arzikinsa duk abin da Allah ya kaddara a duniya zai mallaka ya mallaka ba wata mace a duniya da ta isar da sa ki bar gidan miji matukar ruwan da zaki sha gidan bai kare ba babu wanda za ta saki bar gidan matukar aihuwan da Allah ya kaddara zaki a gidan bai kare ba amma idan Allah ya kaddara ya kare ba kuma wanda take da ikon ta tabbatar da ke a gidan a kenan duk wani al'amari ne na imani Allah ke hukuntawa baya ga wannan sai ke cewa rai ba za ta mutu ba sai ta cika arzikinta da ajalin da sai ce fattaqullaha wa ajmilu fit talabi ku ji tsoron Allah duk abin da za ku nema ku nema ta hanyar da Allah ya yarda da shi bi ma'ana tare da jin tsoron Allah idan kina bukata mijinki ya soke sai ki ababen da zai sa mijin ya soke akwai ababen da ake yi mace ta yi da ikon Allah mijin sai ya narke gaba daya daga ta faɗi magana sai ya ce sami'tu wa ata'tu to mata abin da yake kwanan su ba su san wannan ba shi namiji idan ana so a mallake shi ana mallakan miji na farko da magana mai daɗi duk namiji baya son bakar magana ana mallakan namiji da iya girki ana mallakan namiji da iya gaye ana mallakan namiji da iya bada da gudumawa zuwa gare shi idan ya buƙaci gudumawar ana mallakan namiji da nuna jin tausayinsa ana mallakan namiji da yawan yi masa afuwa idan ya yi kuskure ana mallakan namiji da yawan fara'a zuwa gare shi ana mallakar namiji da yawan damuwa da ɗauke kai da duk abin da ke ciki tare da kuma da rashin zarginsa duk namiji baya son zargi duk namiji bai son tuhuma duk namiji bai son kazanta haka bai son ya rika cin abinci kamar yana shan magani duk namiji bai so ya wayi gari daga yayi kuskure kwa daya sai an tona duk laifin da ya tun daga auren har zuwa yanzu so abin da mata ba sa ganewa kenan mata yadda suke yi wa maza shi namiji idan ana so a mallake shi to ana tuka shi ne yadda ake tuka mota su kuma mata suka rike namiji kamar yadda ake koyon keke ne idan mutum ya dauki keke yana koya idan ya rike kan keken haka shi ya fahimta da karfi ake koyon keke sai ya rike kan haka sai ya karkata ya gabar ta sake kadan sai ya ce to sai sake yin haka kuma idan ta zaki ta sake sai sake yin gabar ya sake dama in ta zaki ta haka sai sake yin kuma hagu duk mai koyon keke za ka gyara rike kan da ƙarfi saboda shi ya ɗauka da ƙarfi ake ja to shine kuskuren da mata suke yi kuskuren da mata suke yi ke da sai suka ɗauka ana mallakan namiji ana tuka namiji ne yadda ake koyon keke alhali ba haka bane shi ana tuka namiji ne yadda da ikon Allah ake tuka mota ga wanda ya iya in ababin karfi ne akwai ɗan adam da zai iya jan tirela ba mai iya ja saboda in ya da karfin sai a daura mata igiya a daura a bayan sa a ce ja ta in ya isa ai ba mai iya ja to a karfi ba za ki iya jan namiji ba saboda shi Allah ya ba wa igiyar auren wayar hannu in kin ce ko sama da kasa za su haɗe ba za a yi kaza ba dole sai an yi kaza wallahi haɗe ban sama da ƙasa gare ki ne daga ya ce a sake ki sama da kasa sun haɗe kenan ko ba alkhairi bane gare ki shi ne haɗe ban sama da ƙasa ko ba haka ake bukata ba kula ga wannan karfin ki bai isa sa ki ja ba amma dabarar ki fa za ta isa ki ja to haka trailer take dabara da hankali da ilimin da Allah ya ba dan adam sai ya shiga cikin ta ja amma in ƙarfin sa ne an ba zai iya janta ba to wannan haka namiji yake duk abin da zaki da namiji ki zama kin kiyaye ake zaman da shi iya cikin zama mace mumina ba za ki mallaki namiji da tsabar sihiri ba ko da tsabar bokanci wallahi abin ba za ki iya wannan ba kuma ko kin yi wannan din to wuta wannan zai kai ki amma ta me zaki mallake shi biyayya zuwa ga Allah na farko ki zama har mace na biyu ki zama mace mai yawan tausayi zuwa gare shi duk namiji iya son tausayi a rayuwarsa kina tausaya masa in yana halin kakanika kaye ko ruwa ne a gidan zaki wanki yaga akwai alaman tausayi cikin ruwan da kike diba idan abinci zaki dafa yaga akwai alaman tausayi cikin abin da kike diba kike dafawa ba gwaninta ba ne ki dafa abincin a ci kashi ɗaya zubar da kashi biyu cikin uku abin da yake bukata ya ga ɗiban abincin ma akwai tausayi kaddara an ci abincin sai ya ga a cikin tausayinki ki iya gyara abin da ya saurai da zai iya amfani gaba duk namiji iya son wannan haka duk namiji yana bukatan gaye wannan fa shine mallakan miji amma idan kika kauce wannan hanya sai ki mallake shi ta bangaren ko bata imanin ki gaba daya saboda kin koma zuwa ga shirka maza suna son gaye akwai matanmu da yanzu ba su iya gaye ba wani lokaci da aka samu gara alhamdulillahi yanzu a shekarun nan ana wayewa daga shekara goma zuwa yanzu an samu wayewa na zamantakewar maza da mata amma irin shekarun bayan shekara goma sha wallahi al'adin mata a gidan miji wata in ka ganta da kasan za a je tashe da ita kwata kwata babu tsari ta yaya za a yi mallaki miji da wannan babu gaye kwata kwata yadda kasan za a ɗaura igiya a je ɗan tashe da ita ba yara su nemo kuɗi wata idan ta zo kan miji fa ta gama gayan zaka je kana tari mai dalili yadda ka san hayaki aka mata kafin ta zo kanka duk namiji bai san wannan wannan duka kuskure da iyaye mata suke yi ne sai ya zama ba sa gaye a gida sai za a je anguwa a yi gaye idan ya sai zani mai tsada sai za ta je ta anguwa tukunna za a ɗauko shi a kwace yar ingila ne holland ne kaza kaza ne wannan na anguwa ne sassafe tukunna ta tashi fara wanka a gidan ba za ta yi gayan ba misalin da nake yawan bayarwa kenan sai ya ga mace sai sassafe ta tashi ta fara gaye za ta je asibiti ko za ta je gidan aure ko gidan suna yaro sai tashi ya ganta da dutsen goge kaushi tana gurza da asuba ɗanta ne sai gana goge na da mu za a je wai shi san ba a wanka zauna a gidansu wai tun da ya ga uwarsa da dutsen goge kaushi ya san ba za ta je anguwa ne me dalili saboda babansa bai kai a goge kaushi dan shi ba so ta ya za a ki mallaki mijinki ta wannan hanya ba zai iya yiwa ba ki mallake shi da gaye mana amma kin zauna ba kya gaye duk kaya mai tsada sai na anguwa amma ke idan yana gidan babu gaye wasu matan fa ba a sanin suna gaye sai su je anguwa idan dauda sai ka ce budurwa amma in a gidan miji tsautsa ya sa ganta wallahi yadda ka san tsohuwar roka haka take rokar ice amma in za ta je anguwa idan ta fito inna lillahi wa inna yadda ka san wata karamar kwamfuta haka take amma a gida da ka san rokar ice haka za ka ga mace kwata kwata babu fasali ta yaya za a yi kice za ki mallake shi da wannan ba zai yi ba sai ya ga ta bar imaninta ta koma can ta yi tsafi ta koma can ta yi bokanci ta koma can ta yi sihiri ta bata imani kuma mijin bai kaunace ta ba me dalili saboda ta bar Allah a matsayin ki na mace mai imani sharadin farko kada ki shirka duk abin da zaki mallaka a rayuwa kike so ki samu fahimta da mijinki ki roki Allah ki sani fa abin da Allah bai miki ba a duniya ba mai miki abin da Allah bai sauwake miki ba a duniya ba mai sauwake miki haka kuma da ikon Allah ki iya girki akwai matar da yanzu idan ka kawo mata shinkafa daga ta ga shinkafa a duniya abu ɗaya ke da shinkafa shi ne dafa shinkafa da miya amma wata in ta ga shinkafa zai da maka girki daban-daban kaman kala biyar wata ran sai ka zo ka samu an dafa shinkafar da miyar wata ran an maka dafa duka wata ran sai a dauki shinkafar kaga an maka buskin shinkafa yanzu ana buskin shinkafa ba sai buskin masara ba sai a maka